sai da na takarkare na gartsawa malamin da yake cire mun aljanu cizo in ji shahararriyar matan nan wato laila ali usman shahararriyar matan nan da ta shahara wajen taimakon al'umma marayu da marasa ƙarfi wato laila usman kuma babbar kawa a wajen fitacciyar jaruman nan ta masana'antar kaniwood wato hadiza gabon ta bayyana yadda ta sha fama da malaman gargajiya lokacin tana budurwa a yayin da ake yi mata kallon tana da aljanu bayan kuma abun ba haka yake ba ga yadda laila ta bayar da labarin yadda abun ya faru da ita ina so na baku wani labari ne lokacin ina budurwa kowa na yi mini kallon ina da aljanu saboda lokacin ina da fada da ka taɓo ni za mu yi rigima amma kuma lokacin ina da tsoro sosai da mutum ya yi ƙoƙarin duka na zan gudu a lokacin sai aka kai ni wajen wani malamin gargajiya ina jin kusan saboda haka ne ya sa har yanzu ban yadda da irin malaman nan da suke cewa za su cire wa mutum aljani ba wannan ma abin da ya sa na kasa mancewa da shi shine saboda shi azzalimi ne mai cin zarafin yara shi dai wannan malamin da nake zancen a jihar Bauchi yake amma ba zan bayyana sunansa ba saboda yanzu ina tunanin ya shiri ya daina abin da yake shi malamin a lokacin yana tunanin idan an ce kana da aljanu baka san abin da kake ba akwai lokacin da aka kai ni gidansa wata rana da daddare sai ya saka aka ɗaure mini kafafuna guda biyu wasu mutane suka danne mini kafa sai yake cewa babana sai yake cewa babana wai idan na yi tari ko na nuna abin yana damuna to akwai aljanu a ciki da ya saka mini na daure na ga abin ya fi ƙarfi na sai na fara atishawa ina tari sai buɗe bargon ya samu doruna ya dinga zabga mini da na ji wuya ni ko na fara ihu na kama cinyar malamin nan na ciza ai kuwa ina cizansa sai ya faɗi shi da kishiyar mamana da suka danne ni tare haka shi kuma wani malami da aka kai ni wajensa a can maiduguri shi kuma haɗa wasu jagwalgwalansa ya yi ya ce wai idan na sha na amai to ina da aljanu haka na danna zuciyata na ƙi amai ɗin sai na ce wa babana mu tafi babu abin da ke damuna haka aka haɗo mana magunguna masu yawan gaske aiko muna dawowa gida na dinga amai na wannan abin da na sha a ƙarshe shawarar da zan bayar shi ne ba kowa ne ake haifa ɗaya ba akwai yaran da ake haifa suna yin wasu abubuwa da ba kowanne yake yi ba hakan ba wai yana nufin suna da aljanu ba ne. Kwace goru ba hannun kuturu ba wuya ba ne a wajen mata. Allah sarki!